أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta al-maf'ulu fihi wa huwa al-musamma zarf الظرف وقت أو زمان الظرف وقت أو مكان ضمنه في باضطراد كهنا امكث ازمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرة بالواقع فيه كان وإلا فنوه مقدرة كان وإلا فنوه وكل وقت قابل ذاك وما وكل يقبله المكان إلا مبهمة يقبله المكان إلا مبهمة نحو الجهات والمقادير وما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى صيغ من الفعل كمرما من رمى وشرط كون ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدر وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر yani yau baitocin sun ɗan yawa kaɗan saboda mun haɗo da na wancan sati um, bayan mun yi magana akan al-maf'ulu lahu yau insha Allah za mu magana akan al-maf'ulu fi wato ciki ko kuma wurin da aiki ya tsayu shine ake cewa zarfu zaman ko kuma az-zarfu makan wato shi ake ce in ka ji maf'ulun fihi shine ɗayan biyu to zafu zaman ko makan shine duk abin da ya kunshi ma'ana fi wato ya kasance da nasba sannan ya kunshi ma'anan fi misali kamar ka ce jalastu huna jalastu huna na zauna ana ma'ana fi huna عشت zamanan. yani fi zaman ko kuwa aishtu azmunan ai wato na rayu cikin zamunna da yawa muna fahimta to shine malam ke cewa azarf abinda ake cewa zarfi waqtun wani lokaci ne au makanun ko kuma wani wuri domina wanda aka kunsar masu su biyu din fi wato ma'anan fi bittiradin wato ta zo a cikinsu ne da an faɗa kai za ka ji ma'anoninsu sun kunshi fi ba sai ka sako ta ba jalastu hona na zauna a nan a nan akwai fi wacce ki ta kunshi hona da ma'ana jalastu fi hona muna fahimta safartu azmunan yani safartu fi azmunin fi din ta kunshe su ba tare da ka bayar da ita ba muna fahimta domin fi wacce aka kunsan masu su biyu da waktu da makan din nan da tiradin wacce ke ta zo ne a cikinsu ka hunan kus almuna kamar anan to ka zauna zamunna yani fi huna fi azmunin don ma'anar shi kenan muna fahimta to zaf ana yi mashi nasba ne in ya bayyana karara misali kamar ka ce safartu yawmal jumu'a yawma shine zaf alhirratu fawqal ma'ida mage tana sama teburi ga ba nan ya bayyana karara muna fahimta to in ya zama ko abin da ya yi mashi nasba din nan bai bayyana ba misali abin da ke wa zaf nasba ko dai kasance fi'li ko ya kasance masdari ko ya kasance ismul fa'il misali kamar ka ce darabtu zaidan yawmal jumu'a yawmal jumu'a zarf ne me ya mashi nasba darabtu fi'li ana daribun zaidan yawmal jumu'a yawma din nan zarf ne da ya mashi nasu ba ismul fa'il muna fahimta ajibtu min dawfika zaidan yawma aljum'a me yawa zaidun nasu ba almasdar min dawfika to in ya bayyana sai mu bayyana idan ko abin da ya zo ya yi wa zarfi nasba bai bayyana ba to shi kenan muna iya cire shi kamar mun samu dalili wanda yake ya zo a ɓoye misali kamar ce mata safarta sai ka ce mu yawmal juma'a ga yawmal juma'a mansubun ne alal ne alal sarfiyya amma me yi nasba sa me yi mashi nasba mahzuf taqdiruhu ne safartu mata safarta ya shi kai tafiya maimakon ka ce safartu yawma sai ka ɓoye abin da yake yayi wa zarfin nasba sai ka ce kawai yawmal juma'a mata ta zuruni gadan ina hamil gadan din nan mahzuf taqdiruhu min azuruka muna fahimta shine malaka ce fansibhu kai mashi nasba shiwa zafar da abin da ya aukan masa da ba wato sawa ya kasance fi'ili ne a ismul fa'il ne a masari ne to kai mashi nasba da abin da ya aukan masa da nasban muzhara bayanar da shi karana kana in ya kasance bayanan ne wa illa in ko bai bayyana ba fanwihi to kai nufin shi muqaddara a kaddarci ma'ana ka kaddara cewa an share wani abu da ya boye wanda ya mashi nasba muna fahimta tayyib sai ma da yace to zarfi ya kasu gida guda biyu akwai muhtas akwai mubham abinda ake cewa muhtas shine wanda yake banta ko dai da idafa ko ya kasance na addaman out misali kamar ka ce safartu yawmal jumu'ati yawma zarf ne wa huwa min ana cire shi muhtas ma'ana muhtas wanda yake banta ko da idafa ko da na addaman out haka kana iya cewa safartu yawman tawilan yawman zaf ne wa huwa me mal'ut tawilan kaga muhtasun ne amma bil wasf muna fahimta to shi zarfu zaman ko dai ya dauki mubhami ma'ana mubham wanda yake baka iya predicting certain level dinsa baka iya cewa ga iyakansa misali kamar ka ce safartu lahadatan ko ko jalastu ko intabartu burhatan na dan yi saurare dan wani lokaci lokacin na akwai tendensin ya kasance minti ɗaya ne a biyu ne a uku ne a'a biyar kai amma awa ɗaya don za a ce da shi ne ɗan lokaci to kaga bai da wani specific time bai da tsayayyen lokacin da yake zaka ce gashi shi ake cewa mu mubhami muna fahimta wato wanda yake bai bayyana ba dunkulalle misali to shi zafu zaman yana daukan muktas yana daukan mubari amma zarful makan shi baya dauka sai nau'o'i guda biyu yani baya daukan wani abu sai nau'o'i guda biyu kamar yadda malam mana magana wa kullu waqtin dukkanin zarfu zaman ma'ana kullu zarfi zamanin qabilun zaka yana daukan muktas yana daukan mufrad don zaka ce in tabartu lahzatan na dan jira lokaci kaɗan dan lokacin nan mubhami ne muna fahimta ai sannan kuma safartu yawman tawilan wannan mukhtasir ne duka zarfu zaman na ɗauka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama amma shi zarful makan baya ɗaukan kowane abu sai mubhami wanda yake bai da specification bai da iyaka ba a iya cewa ga tsawonsa Shi ne wanda ke bayani kamar misalin abin da yake nuni akan wato bangarori kamar jihadu sit kamar fauk da taht da yamin da shimal da amam da wara duka waɗannan ana kiran shi zarful makan aina kunta wara haka. aina jalasta amamaka aina alhirra fauki sawana duka zarful makan ne amma duka mufami ne ma'ana mufami. dunkulalle wanda yake ba bayanan ne ba don ba ka iya cewa ga iyakansa in ce sama yana iya daukan dab da kaina yana iya daukan sama kada yana daukan a can sararin samaniya duka da yana kai shi in ce kasa yana iya daukan dab da ni yana iya daukan kasa da ni yana a can kurewar kasa don haka shi zaki ce da shi mubhami muna fahimta ko ko a'a yana daukan abin da yake maqadis abin da yake nuni akan wato abin nan kirdado kirdado abu misali kama a ce thermometer misali millimeter irin waɗannan centimeter don ana kan shi makadir iyakoki muna kilomita muna fahimta shine kaman mil kamar farsakh kamar albot duka waɗannan lissafi ne irin na malaman larabci waɗanda yake sun yi bayanin kaza shine kaza kaza shine kaza to zarful makan shi ma ya ɗauka wannan kana yace safartu milan na yi tafiya mili daya milin ne yana yi daukan ka kai shi dab yana yi daukan dab da shi ne ka kai yana yi daukan a ka zarce shi baka kai mili biyun ba ka tsayu amma da za a kira shi mai mili ne muna fahimta ko ko a'a zarful makan yana daukan abin da aka cira tosa daga asalin fi'ilinsa kamar jalastu majalisa zaidin majlis ya samu asali daga mai jalasa qa'adtu maq'ada amrin maq'ada ya samu asali daga mai to duk abin da za a kira to shi daga asalin fi'ilinsa shi ma za mu ce da shi zarfu mai almaka muna fahimta to amma sharaɗin wannan ya kasance abin da za ka tsago shi ya yi daidai da irin asalin fi'ilinsa don ka kawo wani abu sabanin abin da ba asalin sa ba ba zai ɗauki wannan ba muna fahimta yawa shine malaki cewa nahwal jihad kamar misali abin da ya nuni kan bangarora sama ƙasa dama hagu gaba baya wal maqadif da abin da ya nuni akan harsashe kirdado wa ma siga min alfi'l hakan nan abinda aka samo aka kirato shi daga fili kamar man min rama kamar marma kamar ka ce hadha marma zaidin marma an samo shi daga menene? ne wa ma ramaita is walakin Allah kaga marman zan ce da shi menene ismul makan ko ko zaful makan muna fahimta saboda yayi daidai da asalin waye fi'ilinsa muna fahimta shine ma da ya gaya maka sharadinsa wa kau wa shartu kauni za wato sharadin kasantuwan haza wannan makisan wato ya kasance kiyasi abinda acceptable abinda za a yarda da shi an yaqa zarfan ya kasance ya zama zarfi sharadin kasantuwarsa zarfi ya kasance ya tsayu lima fi aslihi ma'a hushtama ya kasance ya haɗu da abin da yake an samo daga asalinsa ba fahimta ba yani ba za mu ce da shi zafi ba sai ya yi daidai da abin da yake ya samo asali daga jinsinsa sai ya tsayu da abin da aka samo asali daga shi muna fahimta kuwa kamar marman muka ce mai rama kamar majalisa daga kamar ma'adan da ka ya yi daidai daga asalin abin da aka samu shi muna fahimta to a cikin zaf har wayo ya kasu kasuwa guda biyu akwai mutasarrif akwai ghairu mutasarrif akwai mai jujjuyawa yani yana ɗaukar harakat daban-daban kamar al-yawmu da kuma makan misali Allah ya ce subhanahu wa ta'ala hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina kaga yawmu ya zo da me da ramma eh rabin shi ya zama yana hada yawmu kawar mubtada muna fahimta haka kuma yawma tubla sara'ir yawma ne ya zo da fatha ya ramu ce da shi منصوب على اذكر يوم تبلى السرائر muna fahimta ko ko zakiri sami a yau matubla sarair karantawa mai saurare ranar jarabawan asirai حرف عامل منا فهمت كاري ابو لم آنا منا فهمت سأزورك في يوم شديد الحرارة ما يعظمه كان متصادف هذا كما المكان كمان شيء ارتفع مكانك جلست مكانا مررت بالمكان يا لو تي حركات غدارا تو شيء متصرف متصادف muna fahimta ana ce da shi mutasarrif idan ya tsayu akan yadda muka san shi da shi za mu ce da shi zaf domin asalin zaf ya muke tunani ya kasance masu to in ya zo da fatahan yadda muka san sa sai mu ce da shi masu ba ala zafiya in ko ya saba wa sanin mu ya fita daga zafiya sai mu irabin shi yadda yake yazo kamar kun ce nan haza mu ya kai rani sana kawar mubtada can kuma mun ce yawma tubla ko ya rabi shi anan ne to na ce sa azuruka fi yawmin shadidil harara anan ya kai rabi sa jaro majru don haka in ya saba wa abin da kai ka sani sai ka irabi shi a matsayin sa muna fahimta shine malai ce wa ma yura zarfan abin da ake ganin shi zarfi wa ghaira zarfin kuma ba ma zarfin ba kuma ma'ana yakan iya daukan zarf yakan iya daukan abin da ba ma zarf din ba فمات ذو تصرف انت انتو وننشيني ما ابو شنجي جوياوا في العرف على دنشي ما فهمت تو شي وندا بي جوياوا وندا كي لازم كان حالي ديا كما يرسو صحة إلا آل لوط نجيناهم بسحر نكوبو بسحر بسحر بسحر na'am na'am a kana duba jarri ai jarra in ta zo ba ko ina take da influence ba awalaysa Allahu bi a'lama laqad nasarakum Allahu fi mawatina to ashe ba ko ina take da influence ba don haka kada jari ya ɗauke ka ni ina son gundarin magana <laughs> illa ala lutin najjanahum <laughs> to to duka ya inganta idan ka ce bi sahara an san ma'anar sahara shine qubailul fajr dab da fitowa كانوا قليلا من الليل وبالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين to jam'in sahar din kenan muna fahimta goshin alfijiri to in kace sahara wato ba kana nufin ainihin rana ba ne takamaimai in kashe bisa hara muna fahimta ko ko a e in kashe bisa hara wato ba kana nufin rana ba ne takamaimai saboda nan an ne mina saf wato an tseratar da mutanen annabi lot a goshin wani alfijar wanda ni ma ban san shi ba amma kace bi saharin muna fahimta in ka nakara ma'azaratan in ka ce bi sahara wato kana nufin bi ainihi kenan don anan ma'arifa ne ka kawo shi amma in ka ce bi saharin da kasara wato ba kana nufin wani yini ne da karere shi sai yanzu na kira don haka in ka ce marartu bi waihi. ana fahimta shi wancan sibawaihi ne sananne eh amma ka ce marartu bi sibawaihim wanda ni ba san shi ba na bi sahara wato kana nufin yini ne sananne e a ai mar'in sa mina saf shi ke nuni akan haka amma ka ce bi saharin kafin da shi daga tarif ya kuma mutasarrif amma kuma nan na kira ne yinin da ba sani ba eh muna fahimta to irin wannan sahar inna da kuma abin da ke kama da shi irin kamar su kaut. misali irin kamar su abin nan ladun irin kamar su a inda da fauka a inda da fauk su suna kama da irin su ladun da kuma kaut domin su ladun da kaut sun lazinci zafiya a dukkan halayya sun lazimci zarfiya a dukkan halayya amma kaman fauka da inda su suna lazuntan zarfiya amma ba a kowane hali ba domin idan ka hada su da jarra to sun fita daga zarfiya kharajtu min indik ni'matan min indina anan ba zarf bane ya zama iradinsa jarra majrur ba ni'matan din ba min indina فوق من لقد حكمت من فوق سبع سماوات من فوق ya fita daga zarfiya muna fahimta to shi ne malam cewa wa ghairu tasarrufi shi ma'abucin wanda baya caccanzawa din nan ghairu tasarrufi wanda bai caccanzawa alladhi lazim shine wannan da yake lazimtan zarfiyatan zarf a kowane hali kaman qat yana lazimtar zarfiya muna fahimta yani ma ra'aytu mislahu qat yani tula zaman eh muna fahimta shine wanda yake lazimtar zarfiya aw shibhaha ko ko abin da yake kama da ita ma'ana akwai wanda yake lazimtar zarfiyan kai tsaye a kowane hali akwai kuma akwai halayen da yake fita kamar yadda muka ce a inda da kuma fauk in an masa jara sun fita daga zarfiya in man kansu da nasba suna na akan zarfiya muna fahimta Au shibha min al-kalim wato sune ne waɗanda suke lazantan zarfiya da kuma abin da ya kama da su daga cikin kalmomi to akan samu inaba ma'ana inaba muna iya samun masdari ya zo ya tsaya a matsayin zaf Sawa an kana makanan ne ko kuma zamana amma a cikin zaman ya fi yawa fiye da makan muna fahimta misali kamar ka ce jalastu qurba zaidin qurb masdar ne na me na qaruba eh masdarin qaruba ne alqurb qurb amma yanzu kai rabisa jalastu qurba zaidin mansuba makan ko zaman makan mun yi bayani in kana so ka gane bambancin tsakanin su ka lazanci mata da aina aina jalasta Korba zaidin zarfin makan haka ne kaga masdari ne amma ya tsaya a madadin wa azaf muna fahimta to haka kuma akan samu masdari ya tsaya a madadin zarfu zaman ya mafi yawa a cikin wannan Misalin in ce sa'azuruka غروب الشمس سأزورك طلوع النهار muna fahimta sa'azuruka misali mu ce dukhula zaidin ko ko quduma zaidin na eh haka kuma khuruj haka dukhul haka tulu muna fahimta dukkan masdari ne waɗannan waɗanda yake sun tsaya a madadin zafin eh, zama. in na eh, ce nace sa'azuruka tolo a shams tolo jam'i ne abin nan masdari na a fara muna fahimta yi amma ana ya zama irabin sa zarfu zaman manso muna fahimta yi to shi ne malaka cewa wa qad yanubu an makanin masdaru masdari yana iya tsayawa a madadin zarful makan kaman jalastu qurba zaidin aina jalasta qurba wa zaka amma irin wannan aiki a samu masdari ya tsaya a madadin zarfi fi zarfi zamani samun shi a zarfin zamani ya fi yawa sa zo duka qudum zan ziyarce ka mata ta zuru ne قدوم الحاج سأبتعد عنك خروج زيد متى تبتعد عني خروج زيد ظرف ne zaman amma masdari ne ya tsayu a matsayin zarf muna fahimta don haka kasantuwan mun ganshi masdari ba zai hana mu ce da shi zarfi ba na na wanda ya ce da mafi da yaji daga jinsinsa sa. kamar mamin rabu eh ne abin da ka samu ne da mutum ala wasu ba ko maf'il ba jalastu majlisa qa'adtu maq'ada maf'il ko maf'al amma mu abin da yafi damun mu ya kasance yayi munasaba daga da asalin fi'ilinsa abin da ya zama kamar na'am ai misali maf'ul mutlaq eh akwai sanda kusan ma mafi yawanci ya yawa eh munasaba daga jinsin fi'il to amma wannan shi da inda ya bambanci da wancan eh. kullum wani na zuwa wani wasu da mafi koma fa haka ne daga jinsin filin ne eh. kuma shi ma wani shi ma daga jinsin filin ne eh. aka saki magana daga jinsin filin na kamar misali ce ah, jalastu jerusalem to wani zai iya samun rudani ce inda jerusalem daga jalastu ne shi abin ne amma sama kuma mutlak nan kuma zaf wato abu daya kaɗan da yake bambanta su shi maf'ul mutlak masdari ne da'iman فنظر نظرة ثم إذا دعاكم مصدر إليه كذا ولا من التأيي أما جيكو أنا مشتعني يوى عكا عكا يكي ايه من شي قطف من شي عشان سكوني دائما اه الشر ده ليه دوما ايه ظرف الزمان يعني مدلع ايه وابني على الضم في محل النصر نعم عليكم السلام نعم a wannan darasi ne mun baro shi a baya ina ba kenan ya halatta darabtuhu sautan ya halatta a cikin abin nan mafulul mutlaq na'am alaikum salam wannan an deji amma ya tasu bi sama la yi kasu ale eh wai wai huwa minni manatar qabila ne kama wani abu haka suke cewa eh amma yusma wala yuqas ali na'am wato kawo shi ne aka ce eh eh makana eh kada nan bai zama zarfin me yasa a zarfi ne amma wani babin daban jalastu makanan ai da jalasta makanan fi makani zafi ne amma idan kana so ka yi amfani da shi a matsayin mushtaq labudda min munasaba yawa ya kasance ya yi munasaba da wancan na'am mutaradifat a ba zai zama ba wa shartu kaunu za wa shartu kauni za maqisan an yaqa eh na alaikum salam kaman ka ce eh jalastu maq'ada zaid maf'ulun bihi ne maf'ulun bihi za mu ce saboda ya saba wa wannan jarbi Now. yan idan mai tambaya tambaya tambaye shi eh, zahirinsa zaf amma kasanto ya saba wa ka'ida lima fi aslihi ma'a hushtama <laughs> na'am <laughs> ah, ba zai zama ba نعم اضافني اضافني زيد مضاف اليه نعم yana iya ɗauka amma kasan masdari da masdari ne ai wannan kuma kullal jiddi ai kaga masdari ya biyo shi wa fa'il jazar muna fahimta kana iya cewa misali faritu ba'd al farah kaga muhab din ne shine zama maf'ulun ka fahimta masdari ne da masdari amma nan ba ismul makan eh ismul makan ne ina ne ya zai zama maf'ulun na magana ce <laughs> ka fahimta na'am wa alaikum salam na'am tambayan wani ne da yayi na karastu maka hada sai na'am mala yaya na ji mala ya ce ya saba ka kaida eh yadda ya fada da ne wato ya ce ba za a ce da shi mansubun ala zarfiya ba na ce ai sharaɗinsa wa shartu kyau ne za maqisan an yaqa eh yani ya kasance zarfan lima fi aslihi ma'ahu ijtama dole ne in dai kana son kai rabin shi zarf to dole ya kasance yayi tarayya da ainihin fi'ilin da aka samo shi amma anan ba su yi tarayya ba ma'anarsu da julus da qu'ud ma'anarsu daya amma kuma ba ishtiqaqin jalasa daga qa'ada ba mutararifat ne wadannan eh amma taraduf yakan yi amfani ne a babin maf'ul mutlaq eh na'am alaikum salam e ka ne yani abin da yake jujjuyawa daga cikin zarf da kuma wanda baya jujjuyawa to wannan idan ya zo akan nasba shine zarf in ya tashi daga nasba ya ɗauki wani shakali daban to sai ka yi irabin shi yadda ya samu amma ka buga misali da yau يوم تبلى السرائر هذا يوم ينفع كاغاني نعم نعم ايه جمع كلمات جمع كلمات جمع كلمة ايه اما كلمات جمع المؤنث ولا جمع التكسير ايه ايه دكا دكا كلامني كلام ايه نعم eh kalim ne ana jam'u kalima jam'u kalima da wannan kalim ɗin da wancan jam'i ne da ka cire kalimatun da ka cire ta ya zama jam yawa wal qawlu na idan wancan da tasarrufi yazo na shi zarfin zama zarfin uh, zama na yace in zama inda eh zama kenan zarfin ma'ana kamar ya mara ibtaya a bai eh, amma ma'anan eh yawa gaskiya ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk